المرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah godiya da ya haɗa mu a darasi na 29 daga cikin darussan wannan littafi na umdatul fiqhi na bindu kudama al-maqdisi Allah ya rahama a gare shi a yau 29 ga watan rabi'ul thani shekara 1438 bayan hijira wanda shine 28 ga watan 1 shekara ta 2017 miladiya daga wannan masallaci na Anas bin Malik a nan birnin Bauchi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana daidai ya gafarta mana kuskure kuma ya ƙara fahimtar da mu addini ya ba mu dama da ƙarfin imanin yin aiki da ikhlasi ta yadda Allah zai karɓa muna nan a cikin babin siffar sallah wato babin da yake karantar da mu yaya ya kamata mu yi sallah a aikace yaya ake yi da gabbai kuma me ake furtawa da harshe kamar yadda muka faɗa a baya wannan babi babi ne mai muhimmanci wanda muke maimaita cewa mu ga wannan babi wanda zai sa mu ƙara fahimtar yadda za mu yi aiki da shi shine duk ɗan abin da muka karanta da muke ɗaukawa kaɗan-kaɗan sai mu sa a aikace daga kaji ka riƙe sai ka fara aiki da shi a iya gwargwadon abin da ka ji to zai zama ya zauna maka sama da abin da za ka karanta ka yi ƙoƙarin haddacewa ba tare da ka fara aikatawa ba Allah ya datar da mu mun yi karatu har zuwa abinda muka tsaya ga sharhi shine zuwa lokacin da za a karanta fatiha duk da cewa a karatu mun karanta gaba da wurin amma a sharhi daga nan ne za mu tashi don haka za a sake nana ta mana bitar abinda muka karanta muka fassara mu ɗan ƙara zuwa gaba kaɗan mai yiwuwa zuwa inda za a je ruku'u sai mu yi ƙoƙarin yin sharhi daga farko zuwa wannan wurin mu ga abinda lokaci zai iya ba mu dama mu faɗa Allah ya sa mu dace sun ma yakara ulfatiha والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ويقول المصنف رحمه الله ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المهموم فإن قراءة الإمام له قراءة ويستحق أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه ثم يقرأ بسورة تكون في السبع من طوال المصدر وفي المغرب وفي المغرب من قتاله وفي سائر الصلوات من أوسطه ويجهر الإمام بالقراءة بالسبل والأوليين من المغرب والعشاء ويخف فيما على ذلك ثم يكبر ويرفع ويرفع يديه كرسمه الأول ثم يضع يديه على ركبتيه ويفرج أصابعه ويمد رأسه ويجعل رأسه حيالا ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرأسه الأول فإذا اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما جئت بشيء بعد ويقتصر المأموم على قول ربنا ولك الحمد نعم malam ya ce thumma ya kara fatiha wannan mun fassara shi a baya ya ce sai kuma mai sallah ya karanta fatiha wato bayan ya gama kabbara ya yi du'a'ul ulistifta, ya yi a billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a asirce sai ya bayyana kuma karatu a inda ake bayyanawa yayi a asirce a inda ake asirtawa ya karanta fatiha yace wala salata liman lam yaqra biha babu sallah ingantacciya ga duk wanda bai karanta fatiha ba an fahimta ko wannan ya tabbata ne saboda faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama la salata liman lam bi fatihatil kitab babu salla ga duk wanda bai karanta fatihatul kitab ba ita ce suratul fatiha sannan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tujzi'u salatu la yaqra'u fiha ar-rajulu bi fatihatul kitab babu wata sallah da take wadata da take zama ta isa har ta zama cikakkiyar sallah karɓaɓɓiya ga duk mutumin da bai karanta fatiha ba a ciki don haka karanta fatiha a cikin sallah wajibi ne kuma rukuni ne daga cikin rukunan sallah in babu ita to babu sallah kowace irin sallah ce sallar nafila sallar farilla inda aka ɗan yi saɓani a ce sallah kuma ba a karanta fatiha ba ita ce sallar janaza ita ce wadda malikiya suka ce ba a karanta Fatiya, saboda su a wurinsu ba sallah ba ce addu'a ce ga mamaci kun fahimta suka ce addu'a ce saboda ba za a yi sallah kuma ba a yi ruku'u ba don Allah maɗaukin sarki da ya zo kiran sallah an batonta sai ce warka'u Umar raki'in bi na wa sallu ma'al musallin sai kira ta da suna ruku'u sai ce kuma warru ka sujud ya kira ta da suna ruku'u da sujada sai suka ce tunda babu wannan a ciki ba sallah ba an gane sauran malamai suka ce sallah ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan kada ka yi sallah ga duk wanda ya mutu daga cikin munafukai suka ce tunda Allah ya kira ta da suna sallah sallah ce dalili na ɗaya kenan dalili na biyu suka ce shi annabi sallallahu alaihi wasallama a aikinsa ya nuna cewa a cikin sallar janaza ana karanta fatiha don haka kago kuwa la kaula illa kaula rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba wata magana sai wannan don haka ana karanta fatiha a kowace sallah <coughs> idan mutum ya yi sallah bai karanta fatiha ba alhali ya iya fatiha to sallarsa ba ta yi ba kowane ne wanda bai iya fatiha ba kwata-kwata kamar yanzu yau ya musulunta kaga dole ya sallah amma bai iya fatiha ba ya zai yi sai a rubuta mata a littafi sai ya buɗe yana karantawa da transliteration in ya iya boko dole dai sai ya yi fatiha sai ya bude yana karantawa in bai iya ba ya iya da larabci karatu sai ya karanta in ya iya da larabci kenan da littafi in kuma an rasa duka yadda za a yi bai iya karatu ba bai iya biyawa kuma a inda an rubuta ba ko da wani yare aka rubuta masa to sai ya karanta iya abin da ya iya ya iya alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iya abin da ya iya kenan sai ya yi wannan in an rasa mu aya ɗaya sai a samu in aka rasa kwata-kwata to ko tasbihi yayi yi sallar ta haka wani ya zo gaban annabi sallallahu alaihi sallama ya ce shi bai iya fatiya ba ya ce shi tasbihi yake annabi ya ce ta saboda bai iya ba ne an fahimci wannan don haka fatiha in babu ita babu sallah <coughs> an gane da kyau ko <coughs> idan kuma akwai fatihar amma ba a iya karanta ta daidai ba idan da gangan ne mutum ya ɓata sallarsa ta ɓaci ya ji mai kyau ɗin da gangan sai ya ɓata ya iya karanta daidai ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanur rahim babu wata ƙira'a mai wannan daga cikin alƙira'atul asabital mutawatira sai mutum ce arrahmanur rahim to sallarsa ta ɓaci kun gane ko kuma mutum bai iya ba kuma bai nemi ya koya ba kuma an gyara masa ya iya gyara kamar wanda zai ce alhamdulillahi rabbil alamina arrahmani arrahimi ba a karanta fatiha haka sai aka gyara masa ya iya gyara shi ma sallarsa ba ta yi ba kuma bai halatta abin shi sallah ba kuna ganewa da kyau idan mutum baya karanta fatiha daidai saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata man lam yaqra bi fatihatil kitab wanda kuma man lam yaqra'aha sahihatan fa annama huwa lam yaqra'aha duk wanda bai karanta ta daidai ba kamar bai karanta bane an fahimci wannan saboda ai kamar sallah ne yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam yace kowa ya sallah da kazo sai kai sallah a zahar raka'a biyar ko kai raka'a uku an karba amma me kai sallah kai yamma ba karɓa ba don haka ita ma za ka yi ce ka karanta fatiha amma ba karɓa ba saboda baka yi ta irin yadda aka ce a yi ba an gane wannan da kyau don haka mu mai da hankali wajen karatun fatiha amma idan mutum yana kuskure a fatiha a iya abin da ya koya kenan kamar yadda ake iya samun kuskure a sauran abubuwa ai na ibada iyayen da aka koya masa kenan ka yi tashi a karatunsa na gargajiya yana kuskuren faɗan wani abu amma ba da gangan yake bata ba a iya ganinsa iya ishadinsa haka ne ya iya kuma bai iya naku na tajawidi ba wanda ya halatta abin shi sallah ku gane bambancin wancan bai iya ba ba koya kuma yayi a wurin malami ba haka kawai ya ji mutane suna yi ne sai na yi haka wancan kuma a wurin malami aka dora shi sai zama hadin wani malami na kuskure ne yake aiki akai Wannan ya halatta abin shi sallah amma wannan shi bai koya ba kuma bai damu ya koya ba kuma yana ji ana gyarawa ko kuma an gyara masa sai yake gyara wannan shine wanda in ka bi shi sallah ka ji yana karanta fatiha irin haka ka sake amma idan mutum yana karanta fatiha wasu harufa daga cikin harufan da suke na larabci bai iya faɗar su kamar yadda larabawa ke faɗa ba bai iya ce ar-rahmanir rahim ba sai ne ce ar-rahmani sai ka ji kamar ha babba ya faɗa baya iya bambanta ha karami da ha babba an gane ko iyaka na abudu shi yana ce iyaka na abudu bai iya ce iyaka ba wanda dole sai an yaka na abudu bai iya ainihin bai na ce na abudu kawai wa iyaka na sta'inu bai iya ce wa iyaka na sta'in ba ihdinas sirafa da ihdinas sirafa a wurinsa duk wanda kira'o in shi duka kira'a ɗaya ce an gane ko sannan sirata saboda ba ɗa a larabci sai dai to shi kuma yana ce ihdinas sirata al-mustaqima yana ce siraɗan lazina an amta alaihim ba bambancin an amta ba wannan ghairil maghdubi ghairil maglubi ko ghairil magdubi kaga wannan duk kuskure ne alaihim wala dalin shi kuma yana ce wala dalin ko wala ko wala lalin ko wala ralin wannan in haka ya koya a zaure wannan ya halarta tabi shi sallah kun fahimci wannan da kyau saboda dama baka iya hada mutane ka raba su da alhal saboda larabcin nan ba kowa ne ya iya karatu irin na larabawa ba in ka ce za ka ɗora mutane dole kowa sai ya iya haka to za a samu ta'azzurin limanci kenan zai zama kafin a samu liman ta yi a samu ƙauye gaba ɗaya ba wanda zai iya liman saboda in kana bi ƙauyuka ka ce sai wanda ya iya wani bolin sai ya iya zazun ta fita daga hafatul lisan za a samu matsala saboda haka irin wannan duk ya halatta a bisu sallah kuna fahimta da kyau amma wanda shi kuma waye yake yana cikin mutanen da zai iya ko ba a wurin malami bane shi haka kawai ya je ana yi ne yake yi yanda ya ga dama kuna fahimta da kyau sai yake kuma ya gyara ko kuma ma a ce an gyara masa ya ke gyara to wannan ka nemi limami ka bar shi kun fahimci wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab wannan fatiha ɗin aya bakwai take da shi a dukkan a maganganun dukkan malamai aya bakwai ɗin daga ina ya fara <clears throat> shine inda ake da saɓani bismillahir rahmanir rahim ita ce aya ta ɗaya ko alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta ɗaya a wurin imamu shafi'i ita ce aya ta ɗaya bismillahir rahmanir rahim a wurin imamu malik alhamdulillahi rabbil alamin ita ce aya ta ɗaya an fahimci wannan da kyau ko ƙira'o'i malaman kira'a su ma sun saba ne shi yasa aka samu wannan sabanin a wurin malaman fiqhu su malaman kira'a a wurin waɗansu bismillahir rahmanir rahim ita ce ayar farko a suratul fatiha haka kira'ar kufiyun take wanda a cikin ta ne riwayar hafsu da kuke karantawa za ga bismillahir rahmanir rahim ita ce ayar farko amma ƙira'ar madaniyun wanda riwayar warshu take da shi bismillahir rahmanir rahim ba aya bace alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ayar farko don haka siratal ladina an'amta alaihim ita ce aya ta shida a qira'ar ahlul madina an gane ko riwayar warshu amma a qira'ar asim al-kufi ita kuma siratal ladina an'amta alaihim tazarce za a yi ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita ce ta bakwai saboda an dauko bismillah ita ce ta farko amma dukkansu Allah Allah madaukakin sarki ya ce da ataina ka sab'an min al-matani wal qur'an al mun baka aya bakwai na suratul fatiha da ake maimaita karatun su don haka ba za a iya wuce aya bakwai ba an fahimta wanda ya ɗauki fahimtar bismillah a matsayin ayar farko sai yake sawa ayar farko bismillah kuma in babu ita sallar ta ɓaci wanda ya ɗauke ta a matsayin alhamdulillah rabbin alamin ita ce ayar farko wanda ita ce mazhabar malikiya da jumhur ita kuma sai ta zamo wato alhamdulillah rabbil alamin ita ce wato ayar farko kuma da ita za a fara sai zama bismillah da wannan da aka yi a baya duka mustahabbi ne za a yi su a asirce wannan zancen ya fi karfi na cewa alhamdulillah rabbil alamin ita ce ayar farko kuna fahimta da kyau saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji maɗaukakin sarki ya ce Kasamtu salata ni wa baina abdi nisfain na raba sallah tsakanin ni da bawa na kashi biyu rabi na ta rabi nawa sai ce fa'iza kala abdi alhamdulillahi rabbil alamin Ya ce in bawa na ce alhamdulillahi rabbil alamin ni kuma sai in ce bawa na ya yabe ni in bawa na ce arrahmanir rahim sai in ce bawa na ya girmama ni zuwa ƙarshe wannan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da alhamdulillah rabbil alamin bai ce bismillahir rahmanir rahim ba sai nuna cewa inna halaysa tiyal ayatul ula min min min fatiha min suratul fatiha sai zama ba ita ce ayar farko ba kenan an gane wannan wannan zancen da ya fi karfi cewa bismillah da a'udhu billahi minash shaitanir rajim duk ana yin su ne a asirce saboda hadisin da muka karanta na Anas bin Malik a baya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da usman dukkan su ba sa bayyana bismillah kaga inda ita ce ayar farko a wannan fahimtar a cikin suratul fatiha da sun fara bismillah a bayyane an gane wannan don haka dai ana farawa ne da alhamdulillah rabbil alamin a kare da ghairil maghdubi alaihim wala dhallin malai yake illa al ma'muma fa inna qira'atal imami lahu qira'a sai dai mamushi ba zai karanta ta ba an gane ko saboda karatun liman shine madadin karatun mamu amma yace wa yustahabu an yaqra fi sakatatil imam sai dai mustahabbi ne mamu ya iya ya rika amsa karatun fatiha a inda liman yake shiru in yace alhamdulillahi rabbil alamin kafin ya ce arrahman rahim shi ma mamu sai ya ce alhamdulillah rabbil alamin a atirce an gane wannan ko kuma ya dan yanda shi da kansa zai ji in a bayyane ake yi wa fi ma la jiharu fihi da kuma inda liman yake karatu a asirce to duk wannan babu zai yi wannan mazhabar ko wannan fahimtar ta karanta Fatiha a bayan liman a inda ake yi a bayyane wannan saɓani ne amma karantawa a bayan liman a inda ake karatu a asirce dukkan sun yi ittifaki cewa dole ka yi idan liman yana karatu a asirce to kai ma za ka karanta Fatiha bambanci shine wasu sun ce sunna ne wasu kuma sun ce wajibi ne waɗanda suka ce wajibi dalilin su ya fi ƙarfi saboda an yi rangwame ne akan karkai in ana yi a bayyane to kaga yi a asirce kuma yana nan akan hukuncin farko kenan saboda da asali a hukuncin yanda yake shine dole ne ka karanta fatiha ko kai liman ko kai mamu ko a bayyane ko a asirce haka imamul bukhari ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan an yi sallah sai ya ji waiwayo sai ce la'allakum na kalfa imamikum kamar dai kuna karatu bayan liman ko sai annabi sallallahu ya ce fala taf'alu illa bi fatihatil kitab kada ku rinka yin karatu a bayan liman sai dai fatiha fa innahu la salata liman lam yakra biha saboda duk wanda bai karanta fatiha ba bai da sallah ana ana nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya soke wannan hukuncin na karatu a bayan liman in a bayyane ake yi yaushe ya soke shi ne cikin hadisin Abu Huraira an yi sallar asuba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karatu yana jin mutane suna ta amtawa suna yin irin wannan abu daga baya sai waiwayo sai ce a kara a ma'i ahadun anifan shin ɗazun nan ina karatu wani yana ta karatu ne a bayana suka ce e mun yi rasulullahi hazzan muna yi da ɗan sauri sauri saboda kafin ka gama mu mu gama sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mali za qur'an me yasa ake jayayya da ni a alqur'ani ina ja kana ja wannan ka mun tashwishi sai na ji kawai mutum biyu ne suke sallah don haka daga yanzu kada kowa ya sake karatu in ina karatu a bayyane kuna gane magana sai zama wancan hukuncin ya tashi sai abu hure da yake cewa fantahan nasu anil qira'ati khalfal imam fi ma jahara bihi sai mutane suka daina karatu a bayan liman a inda liman yake karatu a bayyane daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan kuna fahimta da wannan hadisin da kuma faɗin da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa wato yake cewa inna ma ju'ilal imamu li bihi an saka muku liman ne don ku yi koyi da shi Fa'iza kabbara fa kabbiru in yayi kabbaran harama kuma ku yi kabbara wa'iza kara a fa’an in ya fara karatu ku shiru hadisin Abu Dawud kaga daga nan ya nuna cewa liman in yana karatu a bayyane ma mu kuma ba sai kurum da bakinsa. sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a duk wanda yake da liman to karatun liman ya isan mata. ba shi sai ya yi karatu ba wannan duk a ina a bayyane an gane wannan ko alhassan al-basri ya ce na riski sama da saba'in daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi dukkansu suna hana mamu yin karatu a bayan liman in a bayyane ake to haka mazhabar da ta ce in a bayyane ake karatu ba a karatu tare da liman ita ce tafi karfi an gane ko don haka idan liman yana karatun fatiha ko sura a bayyane a sallar asubahi da biyun farkon magariba da biyun farkon isha'i wannan za ka yi shuru ne a bakinka saboda Allah ce wa iza kuri alqur'anu fastami'u lahu in ana karatun qur'ani ku saurara in kana yi kai kuma ba saurara kake ba an ji wannan da kyau amma in yana karatu a asirce to kai kuma sai ka rinka karatu tare da shi wannan kuma saboda mai saboda hadisin Jabir ɗan Abdullah yace kunna nakra'u fi salati zuhri wal asri khalfal imam a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama mun kasance muna karatu a sallar azhar da la'asar a bayan liman sallar azhar da la'asar ya ake yin su a asirce kaga sai ya nuna cewa a asirce za ka yi karatu liman ma yana yi kaga ba kamata mai liman yake karantawa ba kai ma za ka yi tasa za ka yi fatiha ita ce wajibi sannan kuma za ka yi sura sunna ne in ka samu in baka samu ba aka tsaya aka yi ruku'u sai ka yi ruku'unka an fahimta wannan dai a takaice shine karatun fatiha tambihin da nake so in yi anan mai muhimmanci shine karatun da kake yi a bayyane na karatun fatiha ka mai da hankali da shi ka yi karatu mai kyau kamar yadda muka faɗa a baya wannan mai da hankali da za ka yi ka yi karatu mai kyau a karatun fatiha ka yi irinsa a bayyane kuma ka yi irinsa a asirce kuskuren da da yawa daga cikin mutane suke yi musamman a ƙasar nan yawancin ƙasashe ban lura suna da irin wannan matsalar ba sai mu a nan ƙasar shine cewa akwai bambanci tsakanin sallar liman a bayyane da kuma in yana a asirce wajen sauri da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rattilil ƙur'ana tartila ka karanta alƙur'ani ka jeranta karatunsa jerantawa daki-daki da annabi sallallahu alaihi wasallama yana karatu mutarattilan yana karatu tare da rarraba ayoyi ya kifo ala ru'usil ayi kowace aya in ya karanta sai ya tsaya ya huta kafin ya je aya ta gaba irin wannan karatun da ake yi irinsa ne ake a asirce ma me zai sa in ka zo jan musalla za mu ji ka kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mu kuma muka ce amin kun ji dan dade wanda aka yi ana wannan karatu me yasa ba za mu ji irin wannan dadewan ba in kana karatu a asirce a raka'a ta uku magariba irin yadda na yi wannan in haka kake sallah a bayyane in ka zo a asirce ma haka za ka yi amma a hankali kuna ganewa da kyau matsalar ita ce mutu ta shi a arziki sai ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai ga kafin kai rabin a shi kuma yayi ruku'u wannan shi ma yana daidai da wanda a bayyane ka ji kace ba za ka bi shi sallan nan ba kai ma haka kake yi don haka kai ma ba za a bi ka ba inda mun ji ka abin da kake a arziki kuna ganewa da kyau albani ya yi tsanani akan wanda ya ce alama ce ta riya ya ce in ka zo mana karatu a bayyana da yake za mu ji ka sai ka mana mu amma in ka zo yi wa Allah a asirce sai ka bata masa ka ga nuna mu mun fi maka Allah kenan wannan shine riya don Allah mutane su mai da hankali akan wannan da yawa daga cikin mutane suna gafala ba sa ma tunawa ne sai mutum ya yi sai ya dauka yi daidai mutane duk ba su gama fatiya ba amma sai mutum kaga ya duka amma in yana karatu a bayyane ca ai duk wani makaranci a duniya sai ya kwaikwaye shi saboda haka jama'a don Allah a mai da hankali wani yana daga cikin abu mai muhimmanci da ko akan sa muka tsaya in dai har aka gyara mun ci nasara Allah ya sa mu dace malam ya ce summa ya kara ubi suratin sannan sai mutum ya karanta sura takunu fi subhi min mufassal irin wannan surar da zai karanta a cikin sallar asuba ya zaɓi sura daga cikin mafiya tsayin kashin daga cikin ƙur'ani na surorin da ake ce musu almufassal in kuma ya zo sallar magariba sai ya ɗauka daga cikin mafiya gajartar almufassal in kuma ya zo sauran sallolin da ba a zahar da asuba ko kuma magariba ba wace kenan isha'i da la'asar sai ya yi daga awsatul mufassal ko awsatul mufassal tsakatsakin al-mufassal umaine ne al-mufassal surorin alkur'ani gaba ɗaya an kasa su kashi hudu ne akwai dakin da ake ce musu atsiwal kun ji ɗaya akwai kashin da ake ce musu almi'un akwai kashi na uku da ake ce musu almasani sai kashi na hudu da ake ce musu al-mufassal kashi na farko da ake ce musu afiwal su guda bakwai ne an fahimta sai ka cire suratul fatiha sai ka ce suratul bakara suratul ali imran suratul nisa suratul ma'ida suratul an'am suratul araf shida kenan ko na bakwai din shine suratul anfali da suratul tauba a haɗe wuri ɗaya. wannan su ne guda nawa guda bakwai wannan suna ake ce a sabu tiwal surori guda bakwai mafiya tsayi na alkur'ani na farko farko kun gane wannan kashi na biyu sune wanda ake ce musu almi'un surorin da suka kai aya ɗari ko suka ɗan tsara aya ɗari da kaɗan sune wanda suke tsakanin wannan abin da na faɗa daga farko zuwa a asabu tiwal shine kwatankwacin izu ashirin da ɗan kaɗan na alkur'ani to izu ashirin ɗin tsakiya wanda da aka ɗauka tun daga suratu yunus har zuwa ƙarshen suratul ankabut su ake ce musu almi'un su ake ce musu mene almi'un ayoyin da suke ɗari ko kusa da ɗari sai kuma surun da ake ce musu almasani su ne abin da ya kama daga ƙarshen suratul ankabut ka fara da suratul rum har ka je ƙarshen suratul hujurat waɗansu ake ce musu almasani su ne waɗanda suke bin almi'un almi'un ba su kai astiwal tsayi ba almasani kuma ba su kai almi'un tsayi ba ana fahimta shine kwatankwacin izu goma sha biyu kenan da ɗan wani abu kun fahimta sannan tun daga suratu qaf wal qur'anil majid shi kuma har zuwa ƙarshen alqur'ani shi yake ce al kun fahimci wannan wannan kashe-kashe har guda hudun nan ya zo a cikin hadisi na asabarani wanda hadisi ne hasan in ji waɗansu malamai annabi ne sallallahu alaihi wasallam ya ce u'titu makana taurati saba wa u'titu makana zaburi almi'in wa u'titu makana injili almatani wa fuddiltu bil mufassal ya ce an bani a madadin ko kuma kwatankwacin yawan attaura sai aka ban saba a tsiwal da aka duk girman attaura ba tafi daga farkon ƙur'ani zuwa suratu tauba ba kun fahimta ya ce wa utaitu makanar zaburil mi'in kwatankwacin zabura da aka bawa annabi dauda gaba ɗaya bai wuce ayoyi da ake ce musurorin da ake ce almi'un izu ashirin ɗin tsakiya ba yace wa ubutaitu makanal injili al matani surorin da suke tsakanin suratul ankabuti zuwa ƙarshen suratul hujurat shine kwatankwacin abin da aka bawa annabi isa na injila ya ce wa fuddiltu bil mufassal ni kuma sai aka ƙara mun da al mufassal wanda shi kuma jara ne kenan na hada su duka ya zama wa muhaiminan alaihi ta wajen yawa da albarka da hukunci an gane wannan to wannan rabin da aka yi shine sai malam yake cewa in za ka yi karatu an fi so ka zaɓa daga cikin almufassal a cikin sallolin nan me yasa ya halatta ka karanta ko ina a cikin alkur'ani faqra'u ma tayassara min alqur'an wa qur'an alfajr inna qur'an alfajr kana mashuda ko ina alqur'ani in ka karanta ya halatta amma bibiya da bin diddigin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sai su nuna maka cewa ya fi yawan yin sallah da surorin ƙasa kuna ganewa da kyau ah. yana yin sallah da kowace sura a sallan magariba ma ya taɓa yin suratul a'ra kaga tana cikin asaba siwal amma ba kasafai ba yake yin haka an fahimta ah. amma galibi ya fi karantawa daga waɗannan surorin na suratu qaf har zuwa ƙarshen qur'ani sai suka kakkata sai aka ce a surar a sallar asuba da sallar zahar. su aka fi so a daɗe don haka sai ka ɗauki wato tsiwalul mufassal mafiya tsayi daga cikin almufassal almufassal ɗin nan an kasa su su ma kashi uku ne in ka ɗauko tun daga suratu qaf kai ta gangarowa har sai ka zo wato wasama izatil buruj ka kare ta wani su ake ce musu tsiwalul mufassal kaga suna da yawa kuna ganewa to waɗannan su ne galibi ake karantawa a sallar asubahi da sallar azahar annabi sallar salama wani lokaci ya haɗa sura biyu biyu wani lokaci ya ɗauki ɗaya amma yakan haɗa biyu waɗanda suke na za'ir wanda suke magana kamar da, abu iri ɗaya in suna ɗauke da saƙo yawanci suna magana kan tashin kiyama sai haɗa suri ɗaya kamar ka da iktarabati sa'atu wa shakkal kamar suna ɗan alaƙa da tashin kiyama sai ya haɗa su an gane ko ya ɗauki kuma surori kaban wazariya ta darwan da wattur sai ya haɗa su a wuri ɗaya yakan haɗa sura biyu a raka'a ɗaya ana fahimta da kyau wani lokaci kuma sai ya ɗauki surar ita ɗaya idan kuma aka zo yin sallar magariba sai ɗauki kisarul mufassal akwai kuma ausatul mufassal sune a sallar la'asar da kuma sallar isha'i sallar la'asar da sallar isha'i zaka dauki ausatul mufassal ausatul mufassal sune daga wasu samai wa tariqi har zuwa karshen lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitab waɗannan zuwa ke ce musu tsaka tsakiyar al-mufassal a sallar magariba kuma ya fi yin wato isarul mufassal yan gajerun surorin da na karshe su ne daga idza zulzilatil ardu zilzalaha har zuwa karshen suratun na kun fahimci wannan don haka daga ƙaf zuwa karshen wata ma shi ya ke ce mene tiwalul mufassar daga wata ma wa tariki zuwa karshen lamyoku shi shi ke ce mene wusatul mufassar daga idza zulzilatil ardu zilzalaha zuwa karshe shi ya ke ce mene kisarul mufassar wannan kisarul mufassar din magariba awsatul mufassal isha'i da da da la'asar azhar da asuba kuma tiwalul mufassal wannan abun dukkan abin da na faɗa nan mustahabbi ne ba dole bane idan dalili ya kama ana iya dadewa a magariba sama da wannan kamar yadda nace annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin suratul a'raf idan dalili ya kama ana iya takaita asuba ma don annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa yin asuba yayin wal asri innal insana lafi khusr sallar asuba fa an fahimta da aka gama sai sabai suka ce ka ya rasulullah ba mu saba ganin kai sallar asuba haka ba sai ce ai na buɗe sallah sai na ji wata mata ta zo bin sallah kuma ɗanta yana ta mata kuka sai na tuna irin damuwar da mace take ji in ɗanta yana kuka sai na ji tausayin wannan matar da ɗanta sai ni kuma na yi wal asiri saboda in sallame ta to wannan a ɗan nan za mu yi wakfa don mu nuna fikihun limanci a wajen karatu fikihun limanci a wurin karatu shine ka yi la'akari da yayane yanayin mamunka kuma wani irin yanayi ake ciki abubuwa biyu ne suwaye mamun sannan wani irin yanayi ake ciki duka biyu sai ka yi la'akari da su idan mamunka ka lura da cewa waɗanda za su iya riƙe jan karatu ne sai ka ja karatu yanzu dukan ku matasa kun haɗu sai aka zo za a yi sallah kuma kowa lafiyayye ne ala gafarta mala in ka fara sallah asuba in ka ga dama sai kai suratul baqara sai ka gama haka wata rana sai dina abubakar ya taba yi wallahi sallah asuba ya rike mutane sai da ya karanta suratul baqara izu hudu da rabi kenan izu biyar ba kaɗan yana yin assalamu alaikum rana tana kusan fitowa aka ce kai ya kalifa yau ka rike mu da yawa ka dace shamsu ta tsulo sora ka dan ma rana ta fito yace law tala'at ma na ghafilin inda ta fito ma da bata samu muna wasa ba za ta samu muna aikin Allah ne za ka ta fito abin ta tana ibada kuma muna ibada saboda ka idan ma ka za su iya sai ka rike a ta aiki amma idan mamunka akwai dattijai akwai marasa lafiya akwai kuma matasan amma waɗanda suke da wata bukata ko situation ɗin lokacin ko circumstance ya sa ba lokacin da za a iya daɗewa ba ne to fikihunka shi ne ka yi sallah daidai da halin mutanen da halin da ake ciki manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallama ya naɗa Mu'azubin jabal ya zama liman a unguwarsu Mu'azubin jabal sai ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi sallah sai ya koma unguwarsu kuma ya ja sallah in ya je sai rike su sosai saboda Mu'azubin jabal yana cikin mutum biyar da mutum hudu da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa hannu akan karatun qur'anin su ya ce duk duniya suna iya koyon qur'ani a wurin sa haka in yazo sai ya rike sai ya wasa qur'ani mutane suna shan kira'a bayan kuma ya je ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam isha sai wani matashi ya ce kai wannan dade wanda ake ni ba zan iya ba ana ta sallah ya gaba sai ya sallama sai kuma gefe ya tasa ya je jara kuma sai dale ya gaba mu'azu bin jabal aka idar da sallah ya ji alaman tafiyan wannan mutumin ya ce waye ya tafi aka ce wani ne ya ce wannan munafunci ne sai na kai karansa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ina jan sallah shi kuma zai fita aka ga wa matashin ne ce ni ma sai na kai karansa wurin annabi sallallahu ya zai rinka rike mu ana time a sallah saboda haka dukan biyu suka zo kowa ya kawo kara sai mu'azu ya fara mai da magana ce ya rasulullah ana cikin sallah sai wannan yaro ya yanke sallah ya fita ya je sallarsa manzo Allah ta salama sai ba da yaro ta yarin ya ce kai kuma ya ana cikin sallah za ka yanke annabi zai ce masa yabna ake, ya kai ɗanɗan uwana ya ana sallah za ka fita saboda manzo Allah yana da sauki sai ce ya layi kana ganin mu'azun nan zai zo ya yi sallah ya daɗe a wurinka a gama hira a gama komi ya kwashi karatu mu kuma daidai lokacin mun zo na duk ana ta jiransa yana zuwa kuma sai riƙe mu a yi ta yi, mu kuma muna da harkoki a madadin ya zo ya yi sallah a takaice bar mu sai zai rike mu a ta sallah har tsakar dare shi har sulla shi ne ni na gaba zan iya ba sai na yanke na yi tawa annabi ya ce me ka karanta a sallah ya ce ni na iya fatiya na yi ta amma sauran abin da kuke yi dandana kai da mu'azun na gaskiya ni ban iya ba don haka ni kawai sai na ce Allah ba ni aljanna ka tsare ni daga wuta na yi ruku'u na sallama annabi sallallahu ya ce haula hace ni mudandilu ai da ni da mu'azun ma duk a cikin wannan muke zagaye duk mu ma aljannan muke nema muna nema Allah tsare mu sai annabi ya jiyo kan mu'azu ya ce afattanun anta ya mu'azu yanzu kai fitinan ne gaje zo ka zamo sallah da ake so a jawo mutane kuma kana koran mutane annabi ya ce ya za ka yi haka yace ka zo kayi a wurina ka koma yaro ne ya fi ka gaskiya yace ina wal lailinka ina wal shamsinka ina wal duhanka haka annabi ya ga masa yace hal la karata bil laili wa shamsi wal duha me yasa ba karanta waɗannan ba shi yasa sai malam ya ce daga cikin awsatul mufassal saboda sallar isha ne ake magana waɗannan abin da muka faɗa kuma suna cikin awsatul mufassal kuna gane magana da aka kawai wannan sai nuna cewa fiqhun da zaka ja mutane sallah kai la'akari da halin da ake ciki kaga an dade ba a tada sallah ba don haka kai kuma ba za a jinkirta sallah kai kuma ka zo ka jinkirta janta ba kun gane magana sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nata Usman ibn Abi al-As limamin unguwar su sai ya ce amma waqtadi bi adafihim ka zama su mamunka ne kai kuma mamun su ne amma kai mamun mafi rauni daga cikin su ne su suna bin ka sallah kai kuma kana bin waye mafi rauni don ka sai kai sallah daidai matsayin mafi rauni akwai tsoho a masallacin akwai yan ƙananan yara akwai marar lafiya ya ce to kai la'akari da su in babu su sai kai sallah yanda kake so in kuma za ka yi sallah kai ɗayan ka fasal da kai fashi ita yadda ka gada ma ka ja amma in ka zo ja a mutane sai kai daidai da mutane jama'a an fahimci wannan sai a zauna lafiya tsakanin liman da mamu wannan matsalan an fi samun ta wurin alarammomi musamman kuma safin alarammomi amma wanda ya riga ya goge ya saba dan gari ne za ga bai damu da cewa sai ya yi ta dogon karatu ba fakara umar ta sanar minar qur'an amma sabbin alarammomi kai wani abokina ya bi sallah ya samu shi kuma gangaren din alaramma ne an zo ana tafiya ne fa an tashi daga makka za a je madina an tsaya irin za a ɗan yi sallah shaf shaf ɗin nan a wuce kawai yaro ya haka kawai zai ce alif lamim zalikal kitab za a yi sallah magariba kuma an gama za a haɗa da isha ba. ya ce tab gashi ya bari an tura wannan ustazin yana ta yi yana ta yi can ya ce Allah ya taimake ni sai ya ɓata yana sai ya shiru kuma duk wurin ba wanda ya haddace ni kuma na buɗe baki sai na ce kulhu wallahu ahad shi kuma sai ji ba inda ta zo sai nan sai kulhu wallahu ahad ya karisa ya ce Allah yake bake na cece mu to kaga yanzu wani ana hada mangariba da isha fa amma sai dogon sallah ah menene fiqhun da aka ce a hada sallah ina ce saboda a sallami mutane ne to me yasa zaka ja a irin wannan kun gane la'akari da da situation da circumstance sannan kuma an zo ana kafin misali karfe kaza za a rufe an ce mutane a samu a yi sallah don a koma gida an zo kai kuma saboda kuku ne wane ne kawai sai ka zo ka ɗebo wa ɗuri wacce ta min masu a in ga zo ka ɗura musu kuri wallahu a ka ɗura musu izaja a samu a gama a watsi an fahimci wannan da kyau Allah ya samu dace Allah ya saka da alkhairi to wannan shine tsari yanda za a yi karatu sai ya ce wa yajharu al-imamu bil qira'ati fi subhi wal ulayni min al-maghribi wal isha'i wa yusirru fi ma ada zalika mun san cewa wuraren da ake karatu a bayyane su ne raka'o'in sallar asubahi duka biyu raka'o'i biyu na farkon sallar magariba raka'o'i biyu na farkon sallar isha'i wannan duk ana yi a mene a bayyane ana fahimta ko don haka in ka zo za ka yi sallah a bayyane shi wannan abun ya haɗa maza da mata eh yaya mace za ta bayyana shi ne sai ta yi iyayen da za ta jiyar da kanta amma ba a ce mace in ta zo yin sallah ita ta yi kamar yadda ake yin sallah a zahar kuma za ta yi asuba ba za ta yi sallah kamar yadda maza suke yi amma ita ba za ta ɗaga murya yadda wani daga waje zai ji ta ba sai dai ita ta jiyar da kanta alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim tana yanda ita tana jin me take cewa wannan ma aljahar ne amma ta shiru haka dilim sai dai ga motsin baki irin yadda ake yin sallah a sallar to wannan ba haka ake ba jama'a an fahimta to mala yace thumma yukabbiru wa yarka sannan sai mutum yayi kabbara sai yayi ruku'u wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihi al-awwal in mutum ya zo yi ruku'un nan zai daga hannayensa kamar yadda ya daga a lokacin kabbara harama an gane ko ya thumma yada'u daihi ala rukbataihi sannan sai dora hannayensa akan guyoyinsa wa a asabi'ahu kuma zai raba tsakanin yatsunsa ba zai matse su ba haka in ya zo rike gwiwarsa zai zai ware tsakaninsu wa ya muddu zahrahu kuma zai miƙar da bayansa wa ya Al'ura a ra'sahu iyalahu kuma zai sanya kansa ya zama daidai setin bayansa kansa ba zai yi ciki ba kuma ba zai fito waje ba kansa sai zama daidai setin bayansa summa ya ƙulu sannan mutum ya yi wannan zikirin ya ce subhana rabbi al’azim salasan har sau uku summa yarfa'u ra'sahu ka'ilan sai mutum ya ɗago kansa yana mai faɗin sami Allahu liman hamida wa ya daihi a yannan wurin ma zai ɗaga hannayensa ka rafi awwal kamar yadda ya ɗaga hannayensa a lokacin farko lokacin kabbara fa idza atadala ka'iman a yayin da ya miƙe a tsaye sai ya ce rabbana walakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma ita min shay'in ba'd wa yaqtasiru al-ma'mum ala qawli rabbana walakal hamd mala yace mamu zai tsaya ne a faɗin rabbana walakal Hamdu nan shine iya abin da zamu tsaya a wajen karatu bari mu yi sharhin sa sun mai yukabbiru sannan mutum sai ya kabbara ya zo kuma sai ya ruku wannan kabbara da ake a lokacin ruku'u haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar a sunna kuma haka ya gaya wa almusiku salatahu ya ce masa summa yukabbiru wa yarfa'u ya summa yukabbiru wa yarfa'u wa yarka'u sannan mutum ya kabbara ya ruku'u wa ya da'u yadaihi ala rukubataihi sannan ya dora hannayensa akan gwiwoyinsa kaga wannan kabbarar shi yasa wasu malamai suka ce wajibi ne kabbarorin nan wasu malamai suka ce sunna ne waɗannan kabbarorin banda kabbara harama wannan shine kabbaran farko da muka fara ji yanzu kabbarar da za a yi yayin da za a je ne ruku za a sake kabbara in za a je mai sujada in an tashi za a yi in za a koma za a yi in an zauna za a yi in za a tashi za a yi wannan kabbarorin menene hukuncin su malamai da yawa suka ce wajibi ne saboda annabi sallama a cikin wata riwaya ce sun mai yukabbiru a riwayan abu da'ud ya yace yayi kabbara duk abin da kuma annabi ya gaya wa almusi'u salatahu wajibi ne saboda ya ce la musalatun li ahadin minan nas ba yanda za a yi sallar wani ta cika sai yayi sai ga masa waɗannan abubuwa zancen da ya firin jayi shine waɗannan kabarorin wajibi ne kuma muwazaban annabi sallallahu alaihi akai yana ƙara tabbatar da wajibci ba a taba jin annabi sallallahu alaihi yayi ruku'u kuma sai bai ce Allahu akbar ko yayi sujada bai faɗa ba to haka in mutum ya bar ɗaya sujada ta kama shi ba sai ya bar biyu ba kamar yadda masaban malikiya take kai jama'a an fahimta sannan mutum ya yi ruku'u in mutum ya zo yi ruku'u kafin ya auka daga ya tafi zuwa ga ruku'u nan bayan ya gama karatu zai ɗanyi ɗan shiru kaɗan haka annabi sallallahu alaihi yake in ya gama karatu ya ce walam yakul lahu kufuwan ahad sai ɗan tsaya kaɗan kafin ya ce Allahu akbar ba zai ce kufuwan ahad Allahu akbar bayan haka wannan ɗan shirun da yake yi ɗin. shi ne al qayyim ce daidai gwargwadon yadda numfashin mutum zai dawo ba dama ka kan dan jira numfashin ka ya dawo kafin ka yi aya ta gaba ba to irin wannan dan numfashin ne zaka jira walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu akbar an fahimta ka dan tsaya yadda numfashin ka zai dawo kamar yadda kake a tsakanin karatu sannan mutum yayi ruku'u in mutum yayi ruku'u malam yace zai dora hannayensa akan gwiwoyinsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin Abu Humaid yace in yayi ruku'u ya yadaihi min yi, sai ya damke gwiwoyinsa damkewa ake yi ba wai zaka dora bane ka manna a jiki a'a zaka rike ne wannan gwiwa zaka damke ne shine amkana ka tabbatar da hannun a jiki kuna ganowa da kyau kamar yadda in kai za ka danna hannunka akan kasa ai ba ka dan manna bane to shi ma wannan ruku'u haka ake dannawa a jikin gwiwar a rike a damke da yatsu sai a raba yatsun haka a rike an fahimci wannan da kyau sannan kuma in aka yi ruku'un nan ana daidaita baya shi yasa malai wa ya muddu baharahu mutum ya miƙar da bayansa kada mutum ya zo yin ruku'u ya bar bayansa ya yi sama ko kuma ya yi doro haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam ya'dil sulbahu fi ruku'i wa sujud duk wanda bai daidaita bayansa a ruku'u da jaraba bai da sallah ana fahimta don haka in ka zo yin ruku'u ka tabbatar da cewa ka kula da tekin bayanka bari dan gwada misali mana in zai yi in kai kabbara haka Allahu akbar sai ka yi haka an fahimta ta yanda kanka baka daga haka ba sannan kuma baka yi haka ka tsuguyar ciki ba an fahimta sai ka daidaita bayan ka daidai gurgudu an fahimta duk lokacin da ka zo yi ka tuna da hakan cewa za ka daidaita sai ya zama ka iya yi in kai haka kawai ba tare da ka tuno cewa bari ka daidaita ba sai ka yi ruku'u wani iri sai ka ga ana gyara maka an fahimta annabi sassan ya kan yi ruku'u ta inda inda za ka kawo kwai ka ajiye ba zai gangara gaba ko ya yi baya ba an fahimta daidai yake sanya wato bayansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani ya yi ruku'u ya ɓata ko ya ɓata sujada bai yi daidai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce lau mitta ala haza mitta ala gairi millati muhammad wannan babban magana ce fa ya ce inda ka mutu kana irin wannan ruku'u da zadan da baka mutu akan addinin annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam kaga wannan babban magana ce za ka mutum ya mai da hankali in yayi ruku'u ya yi daidai in yayi sujada yi daidai kuma mutum zai daidaita a cikin ruku'unsa daidai yanda zai yi tasbihi subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subuhun quddus rabbul malaikati war ruh ko subhanaka allahumma wa bihamdik allahumma ighfirli ko abin nan subhana dhil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama ko allahumma laka raka'at wa bika amant wa laka aslamt khasha alaka sam'i wa basari wa mukhi wa azami wa asabi duk wanda kai ya halaka ana maimaita wannan sau uku ko sama da haka amma dai kai wuturi shi yafi an gane wannan wannan ya tabbata ne saboda hadisin Uqba ibn Amir da yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da Allah ya saukar masa da sabbi hisma rabbikal azim sai yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan abun a cikin ruku'u don Allah ya ce isma rabbikal azim to shi annabi ta yana ce subhana rabbiyal azim to amma ya halatta a kara da wabi hamdihi ya zo a cikin wata riwaya amma wannan tana cikin wato wannan tafi inganci na ka ce subhana rabbiyal azim da kuma subhana rabbiyal a'la kawai ya inganta amma kana iya kara wabi hamdihi shi ma ya inganta amma wannan ya fi karfi an fahimci wannan da kyau sannan kuma wannan subhana rabbiyal azim za ka yi wa Allah tasbih ne don ka kai a nitse abin da yake sa ka ga wani yayi ruku'u da sauri ya tashi shine zai yi ukun amma da ke subhanallahi alazim subhanallahi alazim subhanallahi sai ga shi ma yana magana da sauri kana yi wa Allah tasbihi ka rika tuna me kake faɗa mana sai kai alitse subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim zaga ruku'u ya fi tsayi sama da mutumin da zai zo yayi da sauri ko da yayi da yawa ko da kwaya uku kai in dai kayi su alitse zaga ruku'un ya cika an gane wannan sannan mutum ya zo tashi kuma zai miƙe yana cewa sami Allahu liman hamida sannan bayan mutum ya miƙe in ya miƙe kuma zai ɗaga hannayensa sama wa yarfa'u yadaihi zai ɗaga hannayensa da kafin ruku'u ya ce a yi a ɗaga hannaye da bayan ruku'u ya ce a ɗaga hannaye da wancan ya ce a ɗaga hannaye saboda hadisin Abdullahi bin Umar ya ce Annabi sallallahu alaihi yana ɗaga hannayensa sau uku lokacin sau hudu lokacin kabbara harama kafin ruku'u bayan ruku'u da kuma lokacin da ya tashi daga raka'a a biyu an gane ko wannan shine abin da ya zo a cikin hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake cikin sahihul Bukhari da Muslim to amma ana daga hannu a wurin da ba nan ba eh ana iya ɗaga hannu a wurin da ba nan ba kamar raka'a ta ɗaya bayan ka tashi kaga hadisi Abdullahi bin Umar bai faɗa ba kamar in ka zo zuwa sujada bayan ka gama sami Allah liman hamida wani lokaci annabi yakan yi haka amma ba koyaushe ba waɗannan an faɗi waɗanda koyaushe yake yi ne guda hudun nan amma sauran wani lokaci annabi sun alaihi yakan yi an gane ko mala albani ya kawo shi cikin sura talatin nabi kuma ya ce an ruwaito daga sahabbai guda goma suna yin haka sannan an ruwaito daga magabata da yawa sannan magana ce wanda an same ta daga imamu malik da imamu shafi'i imamu ahmad kuma yana aikata ta ma aikace shine wani lokaci kai Allah ka daga hannunka in zaka je sujada bayan ka gama ruku'u jama'a an fahimta bayan ka tsaya yace sai ka ce rabbana walakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amashi ita min shay'in ba'd wannan ɗaya daga cikin zikirori ne da ake yi bayan ruku'u ya halatta kai wannan ya halatta kuma ka ce rabbana walakal hamdu hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi ya halatta ka kara da mubarakan alaihi kamar yuhibbu rabbuna wa yarda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji wani a bayansa ya ce hamdan katiran tsayiban mubarakan fi sai annabi sai ya ce waye ya faɗi wannan sai ya ce ni ne nan ya rasulullah sai annabi sai ya ce laqad ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awwalan yace wallahi na ga mala'iku sama da 30 suna ta saurin waye zai fara rubuta wannan abun saboda abun ya mutu an gane ko don haka bayan an yi rabbana walakal hamdulillah ake kara wannan sai ya ce wa ma'amu mu ala ƙauli sai dai shi ma mu iya abin da zai ce shine rabbana wa lakal hamdu ba zai ce mene ba sami Allahu liman hamida wannan shine mazhabar nan a wurin Hanabila kuma ita ce mazhabar Malikiya cewa ma mu ba zai ce sami Allahu liman hamidahu ba sai dai ya ce mene rabbana wa lakal hamdu Imam Shafi'i kuma yace kowa zai faɗi na kowa an gane wannan abin da mu faɗa shine daidai da wajen amin a wurin imamu shafi'i kowa zai ce amin tsakanin liman da mamu kuma kowa zai ce sami Allah liman hamidahu da kuma rabbana wa lakal hamdu tsakanin liman da mamu kuna gane wannan wannan kuma ya fi jaye saboda wajen amin annabi sallallahu alaihi sallama ya koyar da cewa mamu ya ce liman ya ce amin mamu ma su ce amin ai liman ya ce amin saboda ya ce innal imama ya kulu amin wa innal mala'ikata ƙulu amin yace liman yana ce amin mala'iku ma fa suna ce amin sannan a wani a hadisin kuma yace an ammana al-imamu fa aminu in kun ji liman ya ce amin kuma ku ce mene amin don haka wani ya da dukkan su biyu za su faɗi amin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce faman wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda amin din sa yayi daidai da lokacin da mala'iku ke faɗan nasu an gafarta masa zunubansa to kaga liman yana so a gafarta masa ma mu ma suna so don haka kowa ma sai yayi yaya za a yi da idza ammana al-imamu fa aminu shine liman yana gamawa yana fara zai ce amin kuma ku yi an gane ko sai ku ce amin in liman yace sami Allahu liman hamida ma mu ma zai ce sami Allahu liman hamida ko rabbana wa lakal hamdu kawai zai ce shine imamu shafi'i ce, imamu ma zai iya faɗa abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza qala al imamu sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd in kun ji liman ya ce sami Allahu liman hamida ku kuma ku ce allahumma rabbana lakal hamd sai suka ce wannan ya nuna annabi ya raba ne wa taqsimu la yattabi tashri tunda annabi ya raba ba za ka hada ba ya ce liman ya ce sami Allahu liman hamida mamu kuma ya ce me shine nan ba mala yake faɗa amma imamu shafi'i ya ce a'a liman ya ce da Allah liman Hamidu kuma shi ma ya ce rabbana wa lakal hamdu mamu ma ya ce da Allah liman Hamidu kuma ya ce me rabbana wa lakal hamdu suka ce saboda annabi sallallahu alaihi wasallama yana ce da Allah liman Hamidu kuma ya ce wa kowa ciki har da mamu sallu kama aiki muni usalli to kaga tunda shi ya faɗa kai ma ka faɗa kenan to amma abu mai sauki akan wannan shine magana da Sheikhul Islam bin Taymiyyah yake cewa duk wanda kai yayi in ka zo sami Allah liman hamidahu kana matsayin mamu sai kai ma kace sami Allah liman hamidahu kafin kace rabbana wa lakal hamdu yayi in ka tashi kawai kace Allahumma rabbana wa lakal hamdu ka ko rabbana wa lakal hamdu yayi an fahimta liman ya ce sami Allah liman hamidahu shi ma sai ya ce rabbana wa lakal hamdu yayi sai yi shiru yayi amma abinda da aka fi so shine ka hada duka biyu jama'a an fahimta Abin da muka faɗa daidai a cikin karatun yau Allah ya bamu lada wanda muka faɗa na kuskure kuma Allah ya yafe mana Allah ya bamu damar aiki da abin da muka fahimta wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh